taron kolin na ecowas ya tattaro shugabannin kasashen ecowas din har da ma kasashen ketare da suka hada da shugabannin kasashe kamar kamaru chadi da kuma algeria wanda suka turo wakilansu a wurin wannan taron sabon shugaban kasar guinea bissau jose mario vaz shi ma ya halarci wannan taro a karo na farko a matsayin sa na shugaban kasa kasashen kamaru da chadi da algeria waɗanda suna makwabtaka da kasashe da masu ta'addanci suke ayyukansu a yammacin afirka sun zo ne don ba da nasu gudunmuwa da yake buɗe taron na ecowas shugaban ECOWAS John Rahman Mahamman ya ambato abubuwa masu muhimmanci da ya kamata taron ya mai da hankali a kai kamar kai kawowa mutane da kaya a kasashen yammacin Afirka da yin amfani da kuɗi ɗaya da katin zamani na ECOWAS da kuma zancen tsaro da kuma barkewar cutar Ebola. Shi kuwa shugaban kwamishin ECOWAS Kadri Zarir Wadrago ya ce ECOWAS za ta ci gaba da ba lamarin tsaro himma musamman ma a Najeriya inda bam ya tashi a Abuja ba daɗewa ba. I reaffirm ECOWAS continued commitment to support support the government of the Federal Republic of Nigeria in its fight against the terrorism of Boko Haram. Ya ce ina kara tabbatarwa ECOWAS ne za ta ci gaba da taimakawa tarayyar Najeriya wurin yaƙi da ta'addanci na 'yan Boko Haram. Salamatu Hussein Suleiman ita ce kwamishiniyar harkokin siyasa tsaro da zaman lafiya ta ECOWAS ta bayyana min matakai da aka ɗauka bayan taron gaggawa da ECOWAS ɗin ta yi a nan birnin Accra akan yaƙi da ta'addanci na 'yan Boko Haram da kuma na ƙasar Mali a watanni biyu da suka shuɗe. To dama mm, tattaunawa da aka yi ta nuna cewa ba yammacin afirka ba kawai har wasu kasashe da ba su cikin wa'annan kasashe na wancan afirka ya kamata a jawo su su shiga cikin maganar don suna kusa da najeriya kwarai ta yadda abubuwan da ke faruwa da najeriya in ba haɗin kai daga wurinsu ba za a samu ci gaba ba wato misali kamar chadi da cameroon to alhamdulillahi an samu zaunawa tsakanin najeriya da waɗannan kasashen da kuma sauran mataimaka ma najeriya an yi la'akari da hanyoyin da za a bi an haɗa mutane masu tsaro na waɗannan kasashen sun sadu da juna sun tattauna ta hanyar da za a danga taimakawa da bayani da wani information wanda zai taimaka a ciwo gaba kan wannan lamarin so ba abu ne da za a gama rana ɗaya ba amma in allah ya da an samu nasara kuma ana nan ana ƙara samun nasara masara. kina ganin shigowar wannan kasashe da suka yi don a taimaka zai iya sa a kawo ƙarshen rigingimu na Boko Haram da ake samu kuma a kwato yaran mata da aka kama 'yan makaranta? Muna fata haka 'yan Allah ya yarda. To sai dai na tambayi Salamatu Hussein mai Najeriya take yi a kan yaƙi da cutar Ebola wacce take cikin abubuwa da ake tattaunawa a wannan taron. A halin yanzu ƙasashe uku ne aka ce wannan mugun ciwon ya farma wato da Gini da Sierra Leone da liberia nigeria na da damuwa sosai don ka san mu mun fi ko ina yawa mu ne rabin yammacin afirka don haka yan aka samu fitowar wannan mummunan ciwo zai mana aibi sosai ba kaɗan ba in allah ya yarda ina ganin shugabanmu zai ba da tashi gudunmuwa ta matakan da za a ɗauka taron kolin da na zuwa ƙarshe ne da yammacin yau baba ya kuma ƙiri sashen hausa na muryar america a kara gana. na ce ghana kuna nan cikin gida ina south africa ina kenya ina morocco ina egypt ina tunisia so welcome to abuja